الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فلما جهزهم بجهازهم قال آتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفائلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى عالهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يلقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Dukkan yabo da godiya da jinjinawa su tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan marece na 27 ga watan June miladiya 2022. Gama wannan masallaci na makarantar Bau'ul Qur'ani, Allah jika malam Ibrahim Bau'ul Qur'ani Allah shi masa rahama ya tsare masa zuriyarsa. a wannan anguwa ta akalawa a wannan shiya ta wato shiya akalawa a wannan birni mai albarka birni sokoto domin ci gaba da gudanar da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a dukkan ranar attanin tsakanin magariba zuwa isha daidai wannan lokacin kenan idan ba a manta ba muna cikin suratu tauba wato sura ta tara kenan cikin jerin gwanon surorin da ke cikin littafi Allah mai girma alqur'ani kuma mun kai ƙarshe aya ta saba'in da biyu a darasin mu da ya gabata satin da ya gabata ya nuna a yau kai tsaye za mu tashi farkon aya ta saba'in da uku a wannan sura mai albarka suratul tauba inda Allah ke cewa Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي الله ما يكرمنا دوكا كاينا كرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرا نكرما وكرا نجرمما وكرا ya ayyu annabiyyu ya kai wannan annabi bai kira sunansa ba amma kira sunan muqaminsa kamar yadda idan kana girma mutum ba za ka kira sunansa ba sai ka kira muqaminsa za ka yi magana da gwamnan jiha ba za ka ce kai aminu waziri kai haba ai sai dai ka ce his excellency wani kaga ka girmama shi da sunansa eh, executive governor an gane za ka yi magana da buhari matsayinsa na shugaban kasa za ka je kawai ka ce muhammadu buhari ai bai yi ba a sai ka kambama shi ka girmama shi ka ambace shi da sunan babban mukamin da aggare shi na shugaban kasa sai ka kira shi da wannan sunan to ba wani nan da an manya manya ba ko ci ciyaman na local government za ka yi mana da shi ya kamata ka kira shi da sunansa a to ba shi ba malamin ka na addini za ka kira sunansa gaya in dai ba tarbiyya abba ka da ba a dole sai ka kira shi malam ko shek kowaye dai da wani suna dai na girmamawa to kashe haka ne duk wanda ake girmamawa ake kira sa to ballinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah na girmama abansa Allah na son abansa Allah na kambama abansa yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja ya kai wannan annabi mai kima ga umarni za mu baka wannan umarni shine jahidil kuffara kai jihadi kai yaki ga ƙarna ka yaƙi arna ka yaƙe su ba su kadai ba wal munafiqina da munafukan yan goyon bayansu su a ɓoye amma a zahiri suna nuna cewa tare da ku suke su ne munafukan Allah da ba sa son ci gaban addinin musulunci ba sa son ci gaban musulmai abinda suke bukata kullun kahirci ya ci gaba abinda suke bukata musulmai su koma baya abinda suke bukata musulunci yi kasa kalimar kayirci ta yi sama su ne munafukan Allah ka yaƙe su yadda kake yaƙa arna ka yaƙe su aka do arnan ne waglozo alaihim ka tsananta musu ka kausasa musu harshe ka tsananta musu ka su ji sassauci ko sauki a wajenka Wai ina arnan da munafukan gaba ɗaya wa ma'awahum jahannam sakamakonsu makomarsu gaba ɗayansu arna da munahukai. duka wutar jahannama ne don Allah ba ya faɗa inna Allah jami'ul kafirin wal munafiqin inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a dama Allah ya riga ya faɗa inna Allah jami'ul munafiqin Allah yakan tattara munafukan Allah wal kafirin da arna gaba daya fi jahannama jami'an a wuta jahannama gaba daya to shine Allah ke gaya manzo Allah wannan aya cewa wa ma'awahum jahannamu makomar su gaba daya a wutar jahannama ce ba sa da makoma in ba ita ba kenan kahiri wuta yayi ba sai ya yarda ba munafiqin Allah wuta yayi ba sai ya yarda ba sannan manzo Allah an baka umarni da kai da magoya baka duk inda kuke wagluzu alaihim ku kausa musu harshe ku tsananta musu kada su ji sassauci a wajenku ku ƙarshen su wutar jahannama wa bai salmasir makoma su ita ce wuta jahannama wannan aya tana daga cikin ayoyin da arna da kuma yan goyon bayan arna da munafukai wa'inda suke munahukan Allah ne suna daga cikin ayoyin da ba sa bukata cikin alkur'ani mai girma wanda ba sa so yanzu haka idan ka bincike mafi yawan musulman da ke da'awar musulmai ne musamman manya-manya masu dauɗa duniya ba sa son wannan aya abun da ta karantar din nan ba sa so ne musamman waqluzu alaihim ka tsananta ma arna wallahi ba su so ne kuma ba wai manya manya ba matsalar ta shigo har ga malamai akwai malaman da ke ganin cewa bai kamata a nuna bambanci ba tsakanin musulmi da kafiri a bai nuna bai kamata ba a ce za a tsananta ma arna a wajen wa'azi bai kamata ba a ce a yi mu'amalar da arna irin mu'amalar da Allah yake ce a yi da su da Qur'ani da hadisan manzo Allah suka ce a yi da su bai kamata ba a ɗauke su a goya su a shi su ma ƴan lele yadda dukkan abinda suka yi a yi kokari a gyara a nuna dai cewa a su ƴan goyo ƴan abun gane ƴan goyo ba ƴan goyo ne wayanda za a goya bisa bai wayanda suka ƴan lele na ƴan wanka da mai ne a yi musu wanka da mai a nuna su ne komai su ne daidai har ma abin da suka zo da shi idan ya saba ma abin da kur'ani ya zo da shi a yi kokarin a lankwasa kur'ani ya bi ra'ayinsu yi kokari a lankwasa hadisi ya bi ra'ayinsu ba wai su su dawo su bi Qur'ani ba a Qur'ani ne ya bi su in ma bai in ma an ga ba yadda za a yi a lankwasa kur'ani ya bi su to ayar ma ba a ko so a karanta ta kamar wannan aya ba su so a karanta ta kamar Allah inda Allah ke cewa sabon manzo Allah ashiddaw alal kufari ruhama ubainahum masu tsanantawa ne ga arna amma masu tausan junan su ne ba a so wayannan ayoyin يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم wannan aya tana daga cikin wanda munafukan Allah ba sa so wasu miyagun malamai da wasu miyagun sarakuna da wasu miyagun 'yan siyasa da wasu masu abun daudar duniya ba sa so wayannan ayoyi iri-iri su duka ya na amanu ya koma su imani man yartadda minkum an dinihi Allah ya ce duk wanda ya riddance ya bar addininsa ya ga addinin musulunci bai yi mai daidai ba ya ga addinin musulunci bai daidai da tsarin zamani ba addinin musulunci karantarwarsa ya saba ma zamani ya saba ma ci gaba ya saba ma wayewa ta duniya duk wanda yi haka to fa sawfa yati Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane kuko kun zama jabutai akai ku bola tusuwa fa sawfa yati Allahu bi qaumin Allah zai kawo su mutane wayanne mutane ne Allah zai kawo wa Allah ce na farko dai ga sifa su yuhibbuhum wa yuhibbunahu su dai asali Allah yana son su haka su ma suna son Allah masoya Allah ne Allah na son su suna son Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minina sifa su ta gaba masu kaskantar da kai masu ladabi da biyayya masu tausasawa ga mu'minai yan uwansu suna kaunar mu'mini ƴan uwansu suna tausasa musu idan suka ga musulmai sun shiga cikin wani hali za su zo su taimaka musu kamar yadda manoma Najeriya suka shiga cikin wani hali za su zo su taimaka musu kamar yadda makiyaya suka shiga cikin wani hali a Najeriya za su tausasa musu to za ka ga wato masu tausasa ma ƴan uwansu mu'mini ne a kurni na suke a izzat a zillatin alal mu'minina masu karkantar da kai masu tausayawa ga mu'mini a ko'ina suka fito amma fa zillat a izzatin alal kafirina masu nuna izza masu nuna girma masu nuna isa masu nuna sun ishi kansu ba su nuna ba sa bukata komai ga arni masu nuna arni bai ishe su ba masu nuna cewa arni ba kowa ne ba haka suke nuna ma duniya musulmai su ne yan uwansu arna kuma makiyansu ne to wayannan su ne wayanda Allah zai kawo wa wannan aya ba sa son ta domin abin da ta karantar ba shine suke yi ba mafi yawan ba sa bukata wannan shi yasa kake ganin halin da muke a cikin su a hali yanzu kaga walakanci yana biye da mu saboda wayannan makiyan Allah sun zo sun sai muna sarakuna sarakuna suna musu aiki ne sun zo sun sai muna wasu malamai malama suna musu aiki ne da sunan su malama addini ne sun sai muna kan siyasa ba a magana mu muka ce yan siyasan nan namu ne musulmai ne mu zabe su saboda musulmai ne mu zabe su saboda sun fito yankin mu mu zabe su saboda kaza ne sai su zo su su hau bisa karagar mulki idan suka hau karagar mulki ba mu suke wa aiki ba wa'ancan suke wa aiki ko wa'ancan suke wa aiki saboda ka sai ya zama mu gaba daya ba ba sun sai muna wa'annan duka sai muka koma kawai muna budun budun ba ma da ba ma wannan ba wai sun sai shugabannin fa sun sai attajiran fa sun sai yan boko sun sai sun sai yanzu har talakawa suke biyowa kuma suna sayewa sai su zo cikin arewacin Najeriya suna turo mutane su suna zuwa suna mayar da mutanen mu arna da shekara hamsin da suka wuce aka ce ma ka je ka nemo bahaushe kirista wallahi ka an baka aiki a ce nemo bahaushe kirista wallahi an baka aiki akwai jihar da ba za ka same shi ba a nan jihar sokoto idan aka ce ma ka nemo wanda a kirista wanda ba musulmi ba kirista a jihar sokoto wallahi an baka aiki kila da da kirka samu guda ko biyu ko uku iyaka abin da za ka yi kenan kolin kenan to amma yanzu wa yanzu ga sunan suna da yawa sun yi yawa idan aka ce ma ka nemo muna ba ni wanda a kirista a da an baka aiki yanzu wa yanzu ga sunan ƙananan kabilun da muke rayuwa da su a arewacin Najeriya ƙananan kabilu irin su dakarawa ne irin su kambarawa ne irin su akifawa ne irin su gasu can na abun nan e, na e, kaduna e, katafawa irin su wayancan na benue irin wayancan na jos ƙananan kabilu da ne arewacin najeriya da gaba ɗaya ba sa da addini ko wani addini amma sardauna ya yi kokarin ya shiga ciki yana musuluntar da su alhamdulillah aka tarinka samun musulmi daga cikin wucewar sardauna sarakuna kowa ya shiru sai aka kyale su masu kuɗi mu kowa ya shiru aka kyale su malamai kowa ya shiru aka kyale da lokacin sardauna yana matsayin firaminista na arewacin Najeriya gaba daya yake ɗiban malamai ya je ya iske su ya su musulunta ya bayi musu alkhairi ya dawo wani lokaci a sake yi ta wani wuri ana ta musulunta da su aka zan uwa ɗaya aka ɗumke arewacin Najeriya yana wucewa sai ya zama aka karantar da 'yan boko mu wai su masu karyar boko da 'yan siyasan mu da wasu sarakunan gargajiya cewa a yanzu Najeriya ƙasa ce ta kiristoci da musulmai tunna ko kasa ce ta kiristoci da musulmai a kyale kowa yayi addini ne kai kana musulmi ba in dai kana da wani position na gwamnati ba ka zuwa ka je kai kira zuwa ga addini ka don da ka je ka kira zuwa ga addini to shikenan wannan kuma sai a ce ka shiga cikin masu tsatsauran ra'ayi a cikin addini sai ya zama gwamna bai zuwa kiyama na local gama ba ya zuwa sarki mai martaba ba ya zuwa oban kasa baya zuwa wani babban malami musamman wanda ke da ya samu dan danshi danshi daga hannun gwamnati baya zuwa sai a bar ire-ire mu kawai mu ne ya ku bayi sai mu je mu yi da'awa ai mun kai da'awa aka musulunta mutane sun musulunta sun eh, dawo sun ce musulmai suke mun kare suna bukatar karantarwa ba mu da nauyin da zamu yi daukan malamai su je su karantar da su suna bukata dan tallafa musu kila ba su da lafiya ko dabbobi su ba su da lafiya ko ni abu ba ma da karhin da zamu ba su ko ni abu wasu mafi yawan ma wasu malaman da ke zuwa ba ma wai su yi da'awa su dawa bayan bukatar suka yi suka yi da'awa a basu wani abu ba su su bayar ba to don Allah ya za a samu wayan da za su shiga musulunci a wannan a lokacin da su ko can idan suka shiga irin wayan wayannan kauyoyokan in suka yi kira zuwa ga kiristanci sai aka samu mutum guda ya ce ya yi da addinin su za su ɗauko dukiya mai ɗimbi yawa su bashi su ɗauko littafai su bashi su ɗauko mai karantar da shi su bashi ba ma wannan ba wani lokaci su ɗauko shi sai sun kai shi can inda headquarters su take a je a karantar da shi a wanke mai kwakwalwa a ɗauko dukiya a bashi yanzu idan ya zo ƙauyen su ya zama wani babban mai kuɗi wanda ke taimaka ma wayan mutane daga nan kuma sai ku ja mutane sai a koma kai ko kana nana cewa don Allah ku yi kokarin ku ɗauki nayi malamai su je su yo dawa sai ya ce ai malaman ka yanzu sun zama muna yan koyro ba abin da suke sai neman dai a ba su su dai a dai ba su su dai a dai ba su kana nan bude da baki saka gaga har yaki ya canye ka sai wa'annan sun canye sun mai da wa'annan daga kiristoci daga nan kuma sai su dauki makamai su kama yakin ku don muna gani abin da ke faruwa a Kaduna yadda suke yakin mu abin da ke faruwa a Jos yadda suke yakin mu abin da ke faruwa a Benue yadda suke yakin mu da a ce yadda Sardauna ya dauko ana zuwa ana musuluntar da su ana taimaka musu ana jawo su ga jike yanzu don Allah da mutanen Jos wa'annan da ke kashe musulmai suna zama makiyar su kama kashe mu da mutanen Benue suna zama makiyar su kama kashe mu da mutanen Kaduna katafawa za su dinka kashe musulmai ai da duka an zama abu ɗaya an haɗa kai guri guda an kama bunga to da hasara kunan mu da suka biyo bayan sar dauna sun yaƙi to da haka za a zama to amma yanzu sai ya zama a gaba ɗaya ba ma wani mai mukamin da ke bukatan ma a jingina shi ga malamai a jingina shi masu zuwa ga masu kira zuwa ga addini ba su ma bukata domin kai musu gani suke kaka musu da daraja su su a ai su na kowa ne ai kowa namu ne kuma ka san kowa naka ne idan siyasa ta tashi sai a ce to yanzu ai wanga kitenuwa ce ta musulmai sai ka zo ka da kasan riga ka ce a zabe ka kai musulmi na don mi baka ce duk gudana ba a zabi duk wanda aka ga dama amma ka ce a zabe ka tuna kai musulmi ne ina fasa an gane wani eh, hadarin da muke a cikin sa ba hali yanzu to wa'annan ayoyin mafi yawa idan ka kula mutane mu da manyan mu ba sa bukata irin wa'annan ayoyin da ke cewa a kausa samu arna kausasawa akwai inda ake kausasawa akwai inda ba a kausasawa wato istikhdamul kuwa fi mahallil kuwa wa istikhdamul lini fi mahallil lini wannan hikima ce ta alqur'ani wato duk da qur'ani yake ce qur'anin da ke cewa wa waghluz alaihim shine wanda ke cewa in za a je wajen fir'auna فقولا له قولا لينا لعله يتذكر اذهب الى فرعون انه طغى نعم فقولا له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ku gaya masa kaulan layinan in kuka je wajensa ku gaya masa magana mai taushi to qur'anin da yake a kaurara musu shi yake kuma a tausasa musu to kenan akwai wurin tausasawa akwai wurin tsanantawa duk kahirin da ya ɗauko yana kiyaya da musulmai yana yaki ba bukata ka tausasa masa an gane wannan amma duk kayan da aka ga taushin yake sau in aka mai taushi zai zawo to sai a yi masa taushin amma duk kayan da aka fahimce saukin walakanta ka yake yi wallahi Allah bai da ka walakanta kanka ba walillahi al'izzatu wali rasulihi wa mu'minina girmar ɗaukaka yana a hannun mu'minai in dai za ku zo ku haɗa kanku ne wai don ku walakanta a kama kashe ku a kama walakanta ku wai shi kenan don a zauna lafiya to Qur'ani bai da wannan ba a abinda Qur'ani yayi da shi idan dai za su su karkato su zo su bi ku a zauna lafiya to shi ke na wa qula lahu qawlan layyinan sai taso amma duk lokacin da ya zama ku ne ake cuta ku ne ake cin amana ku ne ake nakkatawa ku ake mayarwa baya dukkan social media ku ne ake mai suwa kidahumai ku ne ake mai suwa jahilai ku ake mai suwa wawaye idan aka je wajen media jaridu ko ina shiga ake ana zagin ku ana zagin addinin ku ana ce muku zarafi ana ce muku irdi ana nuna cewa ku ba kowa ne ba to a wannan lokacin bai kamata ku dauki wannan kaskancin da walakanci ba kaskancin da walakanci ba naku ne ba ai ga hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi tabbatacce hadisi ingantacce hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta muna wa'ansu mutane yadda za mu kasancewa a ƙarshen zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato za mu waye gare wala yanzi annallahu fi suduri aduwikum fi suduri aduwikum minkumul mahabata za a kai ga lokacin da Allah zai ɗebe ku a zukatan arna sai zama gaba ɗaya ba ku da wani kurjini a zukatansu ba su son ku ba su ko ganin kima ku ba su ganin girman ku mun kai wannan matsayin ko ba mu kai wannan matsayin ba mun kai wannan matsayin yanzu yau a cikin birnin Sokoto a cikin birnin Kano a cikin birnin Zaria a birnin Katsina a birnin Kebbi a dukkan manya-manyan birane na arewacin Najeriya inda waɗanda ke jagoranta mu duka musulmai ne a wannan zaka samu arniya arniya za ta walakanta dukkan da ya haifi warin babanta saboda tana arniya ta walakanta shi ba a komai ba ta tsoron ka ba ta tsoron kowa saboda mi saboda wala yanzi annallahu fi suduri aduwikumul mahabata minkum zai ɗebe ba ku da wani kwarjini gare su kaskantatta walakantatta sai ta walakanta limamin ku sai ta walakanta malamin ku cikin birnin Sokoto cikin birnin Kano cikin manya manyan biranen da namu zaka ga armiya ta walakanta musulmi ba abin da za yi arne walakantacce sai walakanta musulmi Allah ya ɗebe ba su da wani kurjini ga arna ba ta su. bayan annabi ya ga ya ce za a ɗebe wannan kurjini a cikin zukatanmu sai ce wala ya kazifan fi kulubi wala ya kazifan na fi kulubi kumul wahana Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku sai sabai suka ce wa malwahanu ya rasulullah menene alwahanu ya manzo Allah yace hubbu dunya wa karahiyatul mauti son duniya da kuma wato a kyamar mutuwa haka muke yanzu kowa duniya yake so duniya yake so dan siyasa ya samu duniya in ya gabe ci wannan fati sai ka ganin shi gobe da gudu ya fada wancan fati can ma in bai samu ba ka ganin shi can yana gudu duk da inda duniya take can yayi kadibiyar da suke bankaura wannan an bata mai wancan fati ya dawo na wanga shi ko an bata wancan fati shi ko ya koma can wancan fatin da can kace su ne na kore wa'en ga miyagu ne an ji masu haka ne kuma kace wa'en da su dibiya don mi don hubbu duniya wa karahiyatul maut wai tsoron mutuwa akai tsoro kai yanzu tsoron arna akai tsoron arna ake yi a farko hadisi sai da musabai suka tambaye manzo Allah wai to lokacin bamu da yawa ne manzo Allah ce a ah, bal antum yawma idin kaseer kuma su yawa ne a wannan lokacin kuna da yawa amma za ku fada cikin wannan hali ko kuna da yawa walakinnakum ghusaun ka gusa isai amma yawan banza ne kamar kumfa na mamakon ruwa kuke gashi da yawa amma in ka taba nan da na yawa ce in ka ce za ka ɗauka bai da nauyi za ka musulmai za su zama gasu da yawa amma ba nauyi har ne ya jijjiga ya ji bamu da nauyi ya jinjina ya gani cewa bamu da nauyi ya gane ba ba kowa muke ba saboda mi saboda ba ma riko da addinin mu yadda Allah ce wagludu alaihim mun da muna ta abogada ne muna tallallashin su su kiwce mu mu lallashe su su ci amana mu mu lallashe su mu gwada su muke jin tsoro in muka zabi gwamna ya zan su yake jin tsoro bai tsoron mu in muka zabi shugaban kasa ji tsoron su mai jin tsoron mu in muka zabi wani sanata sai kama tsoron su bai tsoron mu yanzu dukkan yan siyasa mu sai tsoron arnan nan ba sa tsoron mu mu to me ya kawo haka ga mu da yawa ba walakin nakum gusaun ka gusa isaili wannan shine babban matsalar da muke fama da saboda ka mafi yawan munafukan Allah ba su yadda da irin wa'annan ayoyin ba ba su gamsu da su ba inda za ku gane cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya da yace mu masu yawa ne don Allah ya zuba mu da yawa a Najeriya don Allah walakancin da annabi ya faɗa bai tare da mu har nan da ake maganar cewa wato su nawa ne a Najeriya amma yau sun yi mu daraja ba sun yi mu kima ba su faɗi yawa amma mu ke da yawan inda za ka gane mu ke da yawa dukan fati fati na Najeriya ka diba ka gani duka musulmi suka tsaye suwa kuna ganin don girmama musulmai ne yasa suka tsaye da musulmai kuna ganin don sun dauki musulmai da kima suka tsaye da musulmai a'a don su ci zabe ne dukkanin su sun san duk fatin da yayi ila ya tsaye da kahire a zamanin da muke ciki yanzu wallahi ya fadi wannan shi yasa suka eh, sai sai su lalaba to ya za a yanzu to dole ya tsaye da musulmi sai ya ji a lalaba ko da wani ranke ranke musulmi na dai sai ya zo a tsaye suwa ne a dai ce musulmi na dai saboda shi zabi wannan ya dauko ni shawara ki shawara ki ranki ranki ya tsaye suwa wancan ma je zabu yin nashi ya tsaye suwa amma ma su tsayida da na kuri to murzu ba zuwa dai a hankali za a kai inda za a tsaye da na kuri insha Allah an gane to wannan ya nuna muna da yawa ko bai nuna muna da yawa ba ya nuna muna da yawa dukkan fatin Najeriya sun fahimci haka sun fahimci shi yasa arna suna tako kowa ina ta ya tsaye da kirista suka suka kunne oshe go suka kiya saboda sun san abin da nan sun sani saboda ai sun ga abin da ya faru 2015 sun gani yana bisa mulki kuwa yana bisa mulki amma tun ne na arne muka kai shi kasa koko to yanzu shi na suka jin tsoro saboda ka dole sai dai zaɓo ranke ranke a tsayi suwa wannan ma zaɓo zabo ya to kun dai gane muna da daraja kirin to daga in kun gane muna da daraja to wallahi ku yi aiki ku dawo musulunci sak yadda kuke cewa APC sa ko PDP sa to ai musulunci sak in kuna so in dai har kun gane muna da kima da daraja saboda na ababen da ke faruwa ya nuna muke da yawa amma ya nuna ba su dauke mu da kima ba inda za ka gane ba su dauke mu da kima ba yanzu hari aka kai a kudancin Najeriya aka kai ma coci guda biyu sai da saman sai da Najeriya ta kamata kama da wuta da bala'i da fitina da menene manya-manyan mu shugaban kasa ya hito ya turo mai magana da yawunsa wai da yawunsa ya fito yana magana dukkan wasu masu kaki a Najeriya duk wasu jami'an tsaro tun daga kwaston waye kowa maza a shiga wannan sai an gano inda suka yi wannan ta'addanci kai hari a coci sai an gano su Allah masallaci nawa aka kai muna hari ya yi wannan bayani masallatai nawa aka kai hari a Najeriya amma bai yi muna bai hito ya fara irin wannan sanarwar ba amma tunda an taba wa'en ga kyallele kaji abun da ya faɗa an taba kyallele kaji abun da ya faɗa a nan jihar Sokoto wannan arni da ta zo ta zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aka je aka kashe ta dukkan wani babban mutum na Najeriya da ake ganin cewa babba na dan siyasa ne ko wani babba ne basarake ne ko wani babba ne wane ne sai da fito yace Allah wadarin da aka kashe ta amma bai ce Allah wadarin da ta zaga mun annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam inda zaka gane cewa su ake wayancan ake wa aiki ba mu ake wa aiki ba su dai su yi amfani da rigar musulunci mun zabe su amma ba mu suke wa aiki ba yanzu ita da ta yi wannan wani jawa kashe ta ita ta jawa kashe ta ko don ita ta yi tsokana domin babu tsokana da ta kai a ce cikin birnin sokoto birnin mujaddadi ka to ka zagi annabi muhammad wa ce a kyale ka ai walakanci ya wuce walakanci walakanci ya wuce walakanci wai duka ba a gane wai ba ta yi laifi ba a'a wa'inda suka kashe tan suka yi laifi har yanzu wallahi mala har yanzu aiko cikin wa'anda ke ganin cewa ai wannan abun da aka yi ba daidai na ba shekaran jiya ba da jimawa ba nan nije nan cikin udus udus din nan ta sokoto sai ni haɗu da wani yana cikin ɗalibai na wallahi kuma ina ganin da kimansa da girma sa. sai ke mi wallahi ni mala abun da aka yi sokoto ni bai bani shawo ce mina na don daukar dokar da aka yi ka kashe wannan yarinyar ai da ta yi zagi manzo Allah a kai ta ga hukuma ta yi mata ce na ga hukumar da za ta yi mata hukunci sai ka take ce inda kana da hukumar sai ka ce to a kai ga hukuma amma da tun da baka da hukuma yanzu ka ba bude baki ka ce wai a kai ta ga hukuma ta yi mata hukunci to baka masa abun da ake yi ba kenan wace hukuma aka gare ka mai mata hukunci yanzu da an kai ta da ta zagi manzo Allah ko to aka kai ta yanzu da ba tana Amerika ba ai da tana Amerika ta samu ita karin girma na gare ta ana kai ta Amerika a yi mata wani abu gobe wata za ta kara jibo ta za ta kara don sun gane da sun yi wannan eh, Amerika za a kai su a karra masu a girba masu a ba su mafaka saboda sun zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kashi an ka kashe shi kenan saboda an ce ba daukar doka a hannu mu ce babu wata doka sai ita in ana son kan mu dauki doka a hannu to a kawo muna dokar an gane to yanzu wannan abun duk da ya faru duka kowa ya yi to ya magana saboda mi saboda an taba yan lele an taba wayanda ke da kima an taba masu daraja a Najeriya ko ba magana ba an yi magana so amma da aka je aka taba musulmar mu ta adamawa musulma ba ita kadai ba da ƴaƴanta hudu da ciki biyar da ita shida rai shida ba ta zagi kowa ba ba ta ji zarafin kowa ba ba addini da ta zaga bata zagi kiristanci ba bata zagi yahudanci ba bata zagi yan kudu ba bata zagi kowaye ba babu kabila da ta zaga bata zagi kowa ba kawai ta nemi mijinta ya bata dama za ta je ta gai da wasu yan uwanta mijinta ya bata dama da za ta je ta sa uniform na ta sa hijabi hijabi da ke nuna cewa musulma ce ta je ta gaishe su za ta dawo suka haɗu da ita kan hanya da hijabi suka ce wannan musulma ce suka fishe ta suka sa bindiga suka harbe ta da cikinta suka sa bindiga suka harbe yaranta yaran duka ba wanda ya kai shekara goma duka yan shekara uku shekara hudu shekara biyar shekara shida haka ne suka kashe su gaba daya duniya duka ta gani amma ba a ce har yanzu ba mu ji shugaban kasa ya fito ya ce wayannan da suka kashe ta duk inda suke a kamo su ba jami'an tsaro da civil defense da sojoji da yan sanda da shege da dan kurai duk a kamo ta ba mu taba ji yayi haka ba ko ya wannan sanarwa amma da aka kai hari coci kaji ya hito ya wannan sanarwar lokacin da aka kai muna hari a Kano inda sarkin Kano ke sallah duk arewacin Najeriya muna da kamar Kano arewacin Najeriya kaso kata muna da kamar Kano to Kano dan boko haramun sun kai hari a masallaci inda sarkin Kano ke sallah an kashe dubban ruwan mutane amma ba irin wannan sanarwar ba saboda musulmai ne aka kashe musulmai ne aka kashe nan cikin arewacin Najeriya masallaci nawa aka kai mahari hanyoyin yawan taba samu irin wannan ha'an ba taba samu ba idan yan bandi suka kawo hari aka kakkashe mutane ko magana ba yanzu ma koyewa akai ba wai a koyewa akai kamar a faɗi cewa yan bandi sun kashe mutane idan yan sa kai suka kashe muna illa ni koyewa akai ba a faɗi yanzu muna ana kashe muna kashin junanmu in yan bandi suka kashe sun kashe musulmi idan yan banga suka kashe bafulatani sun kashe musulmi sauraka wannan ba matsala a ta kashewa ba matsala saboda ba mu da gata a Najeriya ba mu da gata a Najeriya wa yake da gata su wa'annan kristoci suke da gata suke da gata a Najeriya shi yasa da an taba su to kowa zai yi ya ce don mi don mi don mi gwamnati za ta ce za a dauki mataki kuma wai ka sani ba ba a fa taba su sai in su suka taba ba akwai kiristan da aka taba don Allah duk arewacin Najeriya ba shi ya taba ba babu jiya da suke tai muna a nan Sokoto yadda suke zama mace na sokoto cikin lamun lafiya sun ma hika eh, izza sun hika ɗaukaka sun hika girma arewacin a na sokoto a kano haka a ina haka suna na suna da kasar kawa amma sun hika kima sun hika daraja sun hika daraja ga sarki musulmi sun yi ka daraja ga gwamnan ku sun yi ka daraja ga dukkan wani babban sanata can da babban duk sun yi ka daraja gare su je ka ga idan aka yi taro ka gani ita kukan nan da muka ce ya kamata a sare ta idan aka yi taro ga kujerar ta ga kujerar sarki musulmi ga kujerar ta ga kujerar sarki musulmi amma ga ya mini don Allah limamin eh, limamin Shehu Usman dan Hodiyo limamin masallacin Shehu Usman dan Hodiyo zai samu wannan darajar limamin bello wa muhammadu bello ya samu wannan darajar duk sa suke duk sa suke amma shi wannan gashi nan da cross ne ga sarkin musulmi shi ko da alke ba zogon zogon wai mi wai a nuna wai su ne ke da daraja a Najeriya can ba mu huta ba nan ba mu huta ba ba mu da kima a can nan ba da kima in muka zabe ka sai ka yi musu aiki in suka zabi har ne su sai ya yi musu aiki nasu nasu namu nasu wannan shine halin da muke a cikin sa to me ya kawo haka wagga aya irin ga ayoyin na ba aiki da su wagludu alaihim ba aiki da ita ashiddau alal kufar ba aiki da ita kokari maka a shahi ta inda tana shawa cikin Qur'ani wallahi da sun shahi da ko da zaka inda inda kamar Bible ne da suke zama a ce al-ahadul qadimu al-ahadul jadidu sabo alkawali da tsohon alkawali da in ana Qur'ani ma haka aka yi masa zama aka yi ashid da sabo ayi editing to da da an ɗebe yawan ayoyi duka yanzu ah to baka gani a jami'a ba yanzu idan ka je jami'a za ka yi karatu ka je ka registration za ka karanci addinin musulunci ka je a baka islamic study musulunci za ka karantawa kai musulmi ne musulunci za ka karantawa sai ka je ka karanta har ka kare babu jihadi ciki cikin salabus sun gaba daya ko akwai jihadi masu islamic study ku je ku tambaye su an karanta da kai jihadi a jami'a sai ka kare tun daga UG1 UG2 UG3 UG4 ka kammala a baka certificate kai musulunci amma baka yi jihadi ba waye kawo na su waɗe ne shi su tunan su suka tsara su suka ɗibe ko musulma mu kowa ya shiru wai ba wai ba yadda a karantar da eh, jihadi ba saboda cikin jihadi wa kaluzu alaihim za ta shigo a shidanar kurfari za ta shigo in har na suka addabe ku za ku yake su in suka zo suka walakanta ku musulunci bai karɓa walakanci duk lokacin da har na suka ce za su walakanta ku ba su mai ku wallahi ku tashi ku kwato yancin kanku ah ba shine ba lokacin da aka manzo Allah ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina ana wa? an kai jihadi aka yi yakin badar aka yi yakuka aka yi menene musulunci ya samu gindin zama sai sabon manzo Allah musamman mutanen Madina kowa ya to yanzu kan dai an riga an ci kowa da kowa musulunci mun yi karhi yanzu yanzu mu ne ke da kima muke da girma muke da yawa kowa sai koma gona wannan ya koma gona wannan ya koma kasuwanci wannan ya koma kaza aka yi hidabatun jihadi sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhallazina amanu وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا كشير كدوكي دوكي أكو ku taimaka a جهاد مسلم kama jihadin مسلمي با ku ɗauki dukiyar ku wanda ya musulunta a jawo ra'ayi ne a rinka da maintaining din ne ai musulunci ne ya tsaya ku ɗauki nauyin malamai su shiga cikin kauyuka suna karantarwa ku yi wannan jihadin sadda har ne ya taba ku wallahi kuma ku taba shi wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku kan kanku cikin halaka sai sabai suka dinga daukar cewa kada mutu ya kada kai na cikin halaka wai idan ka je wajen yake kada wai zaka kakkashe ka ka fada cikin arna su kashe ka har wani sabi yayi wannan aka je wajen jihade ya je ya fada cikin arna ya tsara asara ya tsara asara aka kashe ji to ce kai wannan ya kada kai ne cikin alaka. Abu Ayyub al-Ansari sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba akan wannan aya ba haka aya take nuhi ba yace mu mutanen Madina akan mu aya ta zauko yace aya ta zauko akan mu ne saboda mi saboda lokacin da manzo Allah ya zo aka yi jihadi aka tabbatar da musulunci muka ga mun yi ƙarhi sai muka bar jihadi sai muka kama gona muka kama kasuwanci muka kama siyasa sai Allah ce to karku ku kada kanku cikin halaka kuna can kuna neman duniya har nana nana sararin makamai kuna can kuna neman duniya har nana na suna sayin ku? kuna can kuna neman duniya har nana nana sai muku talakawa na sai su suna suna mai su kiristoci sun zama muku alakakai daga nan makiya suna taruwa suna yawa da baka samun bahaushe kirista yanzu ga sunan da yawa sun zama kiyinsu nan gaba ba sai sun zo sun yaƙe ku ba bahaushe ɗan uwanka zai yaƙe ka ba sai sun zo sun yaƙe ka ba musulmi ɗan uwanka ba hilla ce zai yaƙe ka ba sai sun zo ba suna nan suna dasa nasu cikin mu sai sun samu kiristocin da yawa su yi yawa cikin mu sai su kama yaƙin mu gaya min irin yaƙin da aka yi wanda aka yi Kaduna ba dan arewacin Najeriya ne ba yaƙin zangan katam yanzu inda duk musulmai ana wannan yaƙin. to sai aka yi kokari aka dasa mu wa'annan sai suka zo suka yake mu abin da ke faruwa Jos yanzu inda duk musulmai ne yaƙe yakin da kashe kashe da ake kashe mu da ana yi ne a Jos da ana yi ne a Benue to sun dasa mana su to yanzu ma cikin Zamfara ake so a dasa su cikin Sokoto ake so a dasa su cikin kebe ake so a dasa su sai mu kama kashe kanmu da kanmu suna dariye su wannan shine suke bukata saboda ka wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba mu kwanta Kuma masu yan siyasa ku rike duki ku kwanta ku kama fafutukar cimma madawai wanga a taba shi ya sheka wanga fati wanga sheka wanga fati wanga ku kama yi ku ko yan kasuwa ku ta tara dukiya makiyan ku na wala tulqu bi aidikum ila taluka kuna kada kan ku cikin halaka ne wata wata rana nan da ake dasa muku su za su zo su yake ku yanzu ba ma wannan ba sun sallaka Niger suna can suna zuwa Niger kuma suna musulunta suna maishe su kiristoci kuma suna ba su makamai ya kore ka daga nan Najeriya sai eh, kiristoci jan su tarba kayan can su kashe na a kashe ka kudu a jiye ka nan cikin gida a jefe ka can a jefe ka karshe da sai mu zama mun zama ko ina kogin kashewa na mu ne muka kan kanmu cikin halaka wala tulqu bi ko. ila eh, haluka mu yi kokarin mu yi jihadin nan wallahi mu tashi mu yi jihadi da jihadi in ba mu ba mu da jagoran da zai jagorance mu da bindigogi da boma bomai to wallahi mu dauki hanyar karatu da karantarwa mu karantar da al'umma mu da ke cikin kauyuka wallahi mu je mu dauki nauyin musulunta da wa'anda ba musulmai ne ba da an musulman mu rike musulunci su amma ba daidai ma mu kyale su ana kashe su a shiru wai mu ke da dukiya wai ba mu ba mu dade muna da dukiya sai siyasa ta taso wannan kaga ya bambaro dukiya mai yawa yana rabawa wai dai ci mu kujera kaji kudaden da aka raba a wajen delegate a wajen delegate kawai wajen primary election kudin da aka raba wallahi sun isa su musulunta da duk dan jihar Sokoto kudin da aka raba aka kashe primary election jami'a daya a bangare jami'a daya abinda gononi suka basuwa yan majalisa suka bayarwa yan uh, sanatoci suka bayar kudin da aka aje a jam'iyya ɗaya mai dubu mai miliyan ɗari ɗari sai da aka samu mutum ishirin da wani abu suka ba da miliyan ɗari ɗari miliyan ɗari ɗari zo ishirin da wani abu banda na sanatoci banda na ƴan majalisu banda duka in ka haɗa su duk wani jihadin da ake so a shiga a karantar da cikin al'umma ya isa amma wa aka ba wasu kattin ba zawon shugabannin fati aka ba ya kamata EFCC ta kama binciken fatukan fati fatin nan wallahi zamu tsaya na wasu bihanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la lanta illa anta astaghfiruka